salam barkamu da sake saduwa daga a wannan sabon shiri mai suna ra'ayoyin mutane wanda ke zuwa muku kai tsaye daga tashar Spatola TV. Zo za mu garzaya ne zuwa ga masu saya da sayarwa domin jin ra'ayoyinsu game da wannan COVID-19 da ta shafi kasuwancinsu daga Husaina Dauda. Suna na Ɗanladi mai kayan miya cikin tsohuwar kasuwar lafiya. Lokacin da wannan ciwo na coronavirus ya zo mun samu koma baya sosai a kan ciniki saboda ba a samun shigowar jama'a cikin kasuwa za mu siyo kayan mu zo mu daga ƙarshe mu yi asara ya lalace sai dai mu zubar da kayan saboda rahin ciniki mun samu na kasa sunana rachel gimba ne tun da corona ya fara kasuwa ba mu ji dadin kasuwa ba kasuwa na tafiya wuni iri ba mu same shi da sauki ba ababe ma duka sun kara kudi a kasuwa uh, alhamdulillah suna na harusu suleiman maganan kofi 19 wacce ta faru a ƙasa gabaki daya da najeriya ma mu dai kan ba za mu ce kawai ba wannan abu da ya faru sai a bar wa allah kuma yanayin kasuwancin mu a nan gaskiya in mu ce mun samu matsala ta gefen kasuwa a nan mu to ba mu gode ba amma mu kasuwar mu nan ba a rufe ba kuma harkoki ana yi ba wani damuwa ba suna na igo mama daga doma damuwa mu da ba ku da nigeria kuma ba kasuwa kasuwa bai shi gaba ba muna so gwamnati ta maike mu na gama na farko dai suna na jiyali abdulkarim na farko dai a kasuwan nan gaskiya mun samu alheri kafin covid-19 amma yanzu gaskiya sai hakuri ba saboda yanzu kasuwa ana yi dai sai hakuri ba amma kuma yanzu mun fara tashi ba allah yi ma kasuwanci albarka sunana habiba tun lokacin da muka fara so da yanzu aka kayan tun da coronavirus ya fita everything ya yi sada yanzu aka muna fahimci na ci difficult mai na muna saya a the rate of 85 presently yanzu aka ya zama 14,000 and kuma ka ya zama 8000 presently yanzu haka ya zama 10500 to mu da mu mu yanzu haka muna so komi ya soka saboda talakawa mu talakawa muna sha wahala muna so komi ya soka sai mu samu sokin shi masu saya ma ba mu gan su su saya mu zo kasuwa har rana ya soka kuma ba wanda zai saya muna kaya adamu abubakar shaman na masu kifi lafiya to gamashe da wannan al'amari maganar cutar coronavirus nan gaskiya mun samu babban nakasu domin ba ciniki har yanzu dai muna cikin damuwa saboda haka muna so gwamnati ta taimaka mana a bisa wannan al'amari da muke ciki mu tun da ake ba da taimako ba wani taimako da ya zo gare mu saboda haka muna roƙon gwamnati don allah ta taimaka mana abin da za mu samu dan harkar kasuwancin namu to suna na rekiya abin shi dai muna sada da yawa inda ya sada din ba kudin saya ne suna so su saya su shi amma ba kudin ba to ina ba kudin da ba mu muje saya ina muna sada a na ma mu kawo ba mu samu kasuwa ba ba kudi wanda su saya ba damuwa mu kenan na zulai ismaila a angon liman na zo sayan masara ne an bani akan ɗari uku uku yanzu an ce ɗari uku da hamsin kin ga yanzu nan sai dan rage kudin mudu ɗayan sai mudu biyu gwamnati ta taimaka mana sunana adamu abubakar komin tambaya kan illa da covid-19 ni tunanin ya kawo to ni a tunanin na na farko rashin sadar da zumunci da muna rungume yan omu yanzu kuma dalilin shi muna dan jajjaye da nisa haure wurin ibadunmu ma mun samu wannan suna na uwa kudi ne ya kasa muna kasuwancin na samun mudu goma mudu biyar in ci abinci To masu sauraron mu kun ji ra'ayoyin masu siya da siyarwa kenan a tsohon kasuwar lafiya. suna neman gwamnati ta sa musu hannu ta taimaka musu game da laluran covid-19 akan kasuwancinsu sun samu koma baya wasu sun ce rashin ciniki da ma makamantansu har yanzu kuna kan tashar spatula tv daga hussein na dauda